alaikum masu sauraro. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. za a kuma iya jin mu kai tsaye ta mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Da ni Amina Buhari auna. duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi inda yau ma 11 ga watan Disamba ta shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan tallafin da bankin duniya ya ba wa jamhuriyar Nijar domin inganta ilimi musamman ma na mata. In aka ɗauka a duk duniya mata su ne gaba. Kai ba duniya ba sha'anin makaranta ba ko a gida ne, ai mata ne gaba. ba maza kurin bi min mata muke yi in muna so kasar mu ta ci gaba dole sai mun kuna da karatun mata kin san mako biyu da ya wuce ministan ilimi na Nijar ya tattauna da babban bankin duniya domin su daidaita akan kuɗin tallafi na dala miliyan 100 domin samun ci gaba a ɓangaren ilimi musamman ma na mata yadda kika faɗa. Yanzu za mu ji daga hiran abokin aikinmu Abdulaziz Adili Toro wanda ya yi da Dr. Dauda Mammadu Marti shi ministan ilimin Nijar da kuma daga 'yan jamhuriyar Nijar ɗin kansu. To yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce, ta ya kuke ganin ya kamata a yi amfani da tallafin kuɗi dalar Amurka miliyan ɗari da Bankin Duniya ta bawa jamhuriyar Nijar domin inganta harkar ilimi ga kuma yadda kuka amsa mana. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Buhari Yahaya Unguru jihar Yobe, inda ya ce, ya kamata gwamnati ta amfani da kuɗin wajen samar da makarantu a cikin karkara da samar da kayan karatu wanda ya dace ga ko'ina cikin ƙasar. Na gode ku tashi lafiya, to mun gode. Sai Jamilan Ado Salati goma ga annabi Rijau. inda ta ce eto eh ni dai a ganina saka tsoron allah a cikin kowane lamari shine kawai mafita domin an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa a ƙarshe ina addu'ar allah ya ƙara ɗaukaka mana gidan rediyon voa hausa mai ɗimbin falala da tarin albarka sai kuma saƙo na gaba daga wurin prince husaini mika ɗan masanin rijau ɗan kishin matasa inda ya ce biyan malamai akan lokaci tare da sayo musu kayan aiki irin na zamani. Sai Ibrahim Salisu ɗan Kaduna da Usman Muhammad Madibo inda suke cewa salam yau da gobe. hakika tallafin dalar amurka miliyan ɗari da bankin duniya ta baiwa gwamnatin nijar allah ya sa ka da rijiya ta ba da ruwa amma kuma guga ta hana sai kuma amsa daga wurin musa adam adam musa inda ya ce haba yau da gobe an jima ana gafararsa sa ba mu ga ƙaho ba tallafi nawa aka bada ba mu san an bada ba sai zainab musa mai aduwa inda ta ce ya kamata dai a yi abin da ya dace da wannan kuɗaɗe don taimakan talakan nijar kar a yi kashin dankali babba ya danne ƙarami sai kuma saƙon bala muhammad dambam inda ya ce to mu dai fatanmu kan rijiya ta bada ruwa guga ta hana sai ɗahiru badamasi bulkacuwa inda ya ce haba yau da gobe an fajima ana ruwa ƙasa na shanyewa fatan mu dai allah ya sa wannan karanta sauya zani amin abin da ya kamata kuwa shine gina makarantu ayyukan karkara samar da ruwan sha da kuma asibitoci ba cinye kudaden wajen 'yan siyasa ba a tashi lafiya yau da gobe sai isa isa kopsi inda ya ce lallai wannan tallafin abin yabawa ne kuma ba shakka inda har gwamnatin niger ta tsara kashe kudaden a hanyoyin da suka dace za ta iya wata sabuwar duniya sai dai yana da kyau a kula wajen neman waɗanda za su tafiyar da kashe kudaden domin kada rijiya ta bayar guga ta hana sai kuma amsa na gaba daga wurin mamman sani isa inda ya ce salam yau da gobe Ni dai fata na a nan shine Allah ya ba mu damar yin amfani da su bisa hanyar da ta dace. Sai Umar Adamu Katagun jihar Bauchi, Najeriya, inda ya ce, Ni a gani na ya kamata mahukuntan jamhuriyar Nijar su yi amfani da wannan kuɗi wajen kyautata karatun 'ya'yan talakawa ta hanyar samar musu da kayan karatu na zamani. Sai kuma amsa daga wurin Suleiman S. Fulani inda ya ce, Salam yau da gobe, fatan alkhairi nake gare ku. Ya kamata wannan tallafi ya dace a sa shi inda ya kamata, ba son zuciya ba, ku tashi lafiya. Sai Usaini Muhammad da magaran zindar, inda ya ce, Salam yau da gobe, da fatan kuna lafiya. Wannan tallafin kuɗi ya kamata a ɗauki sababbin malaman makaranta da kuma tallafa wa ɗalibai da kuma kayan karatu. sai kuma amsa daga wurin haruna hamisu dan malam daura inda ya ce salam yau da gobe tabbas idan da za a gudanar da wannan tallafin kamar yadda ya kamata to da abin bai kai ga haka ba kuma da an samu sauƙin matsanancin halin da ake ciki yanzu saƙonmu na ƙarshe ya fito daga umar bakal magariya kitari da magaran jamhuriyar niger inda ya ce salam yau da gobe ni a tawa shawarar hanyoyin da ya kamata abu su ne kamar haka inganta albashin malamai da kuma kawo aiki duk da ya shafi ilimi da koyarwa. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To yanzu bari mu ji daga bakin 'yan Nijar ɗin kansu yadda suke kallon wannan lamarin. sunana mamanada to na farko dai a matsayina na dan nijar a matsayina dan kasa ina farin ciki da wannan taimako da kasar Nijar ta samu abinda nake fata da waɗannan kuɗi a mai da hankali dai na farko kan ilimin ɗaya mata saboda me yasa nice haka Eh, matsalar a wannan ƙasa ta mu yanzu 'ya'yan nan namu mata idan ba a ba su ilimi ba idan ba a ba su tarbiyya ba to matsala ce idan mace ta sami ilimi ta yi karatu ta yi nisa wajen karatun wannan zai taimaka mata sosai kenan ƙasa ta ƙaru su kan kansu matan su ƙaru in kai shiga cikin yankunan ƙasa musamman ƙauyuka da dai sauransu za ka ganin yara suna karatu a cikin rumfa ko kuma wani lokacin ma babu rumfa a kan tabarmi ne suke karatu kaga wannan babban matsala ce idan ba a samu an kai dakunan e, e, da yara ba za su shiga su yi ɗaukar e, karatunsu to matsala to in lokacin damina ya za a yi kaga wannan yana ɗaya daga cikin waɗannan kuɗaɗe da ya kamata a juya kalarsu wajen gina dakunan karatu ga yaran da ke karkara karkara sannan kuma bayan haka ka san a wannan kasa ta ta Nijar malaman makarantar suna fuskantar matsaloli musamman a bangaren eh, ilimin ƙananan makarantu na firamare gaskiya wannan bangare malaman makaranta suna fuskantar rashin kuɗi da rashin yadda za su samu kayan ta yadda wannan ba da ilimi ga waɗannan yara namu kenan dole gwamnati ta taimaka da waɗannan kuɗaɗe in ƙara inganta albashin su ne za a yi saboda malami in ba cikin natsuwa malam eh, sul akwai wuya ya kula da 'ya'yan wasu suna na salisu yaro to ni a gani abin da ya kamata a fifita wasu wannan kudin ya kamata a ɗauki mushanni a ba su horo na kwarai ko kun aka sa in dai ba yi min malamai ba su ta fannin program da komai wannan ana samu matsala su yara a samu su kayan aiki kamar an su shi azuzuwa na shiga aikin su wa an su furniture na tattawai dai na koya lakwalwa ni kaji a na gani vraiment haka ne kamata a sa wannan Kudi kudi in san samu ne bisa harkar da ana so burma harkar ilimi ci gaba na kananan yara sunana alai salisu amadu na ɗaya dabuwar kasance irin wannan abin in sun samu ya kamata a ce ko da gwamnatin batta da wani tsari na taimakawa tallahin wannan fannin wanda aka yi magana shi to ya kamata a ce an yi shi amma ina ya kamata a yi shi ya kamata a yi shi na kananan yara eh, tsari ne kamar na wata shekara hudu ko biyar kenan kaga abubuwa ne wanda zai zanto kenan kowace shekara za su zo su larwai su ga ina ne wannan abin aka ci gaba a fuskan shi ko kuma ina ne yake da kuskure wanda za a kawo tallahi ko kuma ina ne wanda ya kamata a gyara shi ina ga in ya zamanto ita gwamnatin Nijar ta riga ta sa mutanen wanda ya kamata ba 'yan siyasa ba ka san sha'anin ilimi in ya zamanto wanda masanan abin wanda suka san tsarin abin wanda kuma suke yau da gobe su ne za a sa gaba to sai a ci riba abin amma in ya zama tofa siyasanci to daga nan abin zai lalace kuma babu yadda za a yi abin ya ci gaba a sa ƙasa gaba a sa sani gaba in allah ya taimaka wazai wanto turawan ba irin wannan bane za su tura jaki garka wanda zai zama to a ba mutane kuɗi su ci gamizar su to ina ga inda za su turo ko mutanen su a zo a yi tsarin da su kuma su koma su musu ga abin da aka yi ga abin da aka yi wanda za a yi muna jin in ya zama to abin kuma an ci gaba da yin shi to in Allah ya tura za su ci gaba da yi amma in ya zama to abin za a yi lura cikin naɗi ba inda za shi. Eh, lalle mun ji gwamnatin Nijar ta samu tallafi daga bankin duniya to mu abin da muke shawarar da muke ba gwamnati lallai wannan kuɗi ya kamata a bi sau da kawa a kashe su hanyar da ya kamata kuma a sa su inda ya kamata tun da yau kowa ya sani eh, kowa ya sani eh, tattalin ilimi na kasanmu yana cikin halin kakaniki ya kamata gwamnati ta yi amfani da wannan kuɗin wurin gina makarantu inda ba su da makarantu a gina inda ba su da malamai kwararri ya kamata a kai malamai kwararri wanda kuma aka gani suna da kurakurai ya kamata a taimaka musu a tallafa musu su A koya musu don su kware bisa kan aikin koyarsu abu na uku kuma ya kamata gwamnati ta ba da hankali ta ba inspectorori da kwansayoyi na education ta ba su abun kayan aiki da abun hawa su je duk inda ya kamata don su gani yaya ne mushannin lakwal suke tafiya da karantar da yara to idan gwamnati ta yi amfani da wannan insha Allahu za a ganin canji a bisa karatu na kasar mu ta Nijar. ilimi ga To madalla yanzu bari mu je ga hirar da abokin aikinmu Abdulaziz Adli Toro ya yi da Dr. Dauda Mamadu Marti, ministan ilimin Nijar. Zuwan namu eh, gayyatan bankin duniya ne don mu samu tattauna bisa wani program da suke da mu su aza da mu na wajen dola miliyan tamanin suke so cikin shekara uku na a sama eh, bisan education a jamhuriyar Nijar. mun zo mun tattauna da su mun shirya abinda muka gaya musu don musu kara mana a eh, kudin har ya sama da tamanin din yanzu har mu wuce miliyan 100 za su ba mu cikin shekara uku din na musamman cikin eh, education na primary secondary har da university don mun zo ne da ma mu musu bayanin zaman da muke ciki musu bayanin eh, abin da sha'anin education yake a niger mu samu mu tattauna mu kara gaya musu abin da ya fata mu tattauna musu shine sa har suka ji daɗi musu ka kara mana kuɗin. to kakin ku zo nan kuna da jadawali wannan kuɗin mi za a da su. eh mun tattauna duk mun kwatanta musu wahalolin da muke da su kasan a yanzu a niger cikin baitulmanin namu kashi 21 na kuɗin da muke da su sai musa cikin na education ne amma cikin kashi 21 ɗin nan 80 duk biyan alwashin ma'aikata ne tamanin duk a cikin dari ɗin duk biyan eh, alwashin mushinan lakwal ɗinmu ne shi ne sa akwai waɗansu abu da ma iya ɗaukan a kanmu misali zan baka abu guda kowace shekara a firamare muna samun yara dubu ɗari shida suke shiga makaranta dubu ɗari shida ɗinnan kowane makaranta kowane class in za a ɗauka mutum arba'in ne muna so misali kalas dubu goma sha biyar mushina dubu goma sha biyar wannan kuma in aka ɗauka nijar ita kada ta iya ɗaukar shi ne yasa mu tantamna da bakin duniya da waɗansu abokanmu na hulɗa mu kwatanta musu ga harkokin da muke ciki komin kuɗin jamhuriyar nijar akwai abun da suke sawa jamhuriyar nijar ba ta ɗauki sha'anin makaranta a kanta ita kadai misali in ka ɗauki sha'anin tsaro diba a arewa da mu akwai eh, libya a libya kwaya sun zaman libya babu tsawon tsaro na kirki babu ma gwamnati za mu ce a yamma da mu akwai mali akwai burkina faso nan alka'ida da aka mai suke nan sun tattara mutane hankali a nan gusum da mu akwai a najeriya wajen bakin chadi boko haram don in ka ɗauka sha'anin nijar na duk mahi yawan kuɗin da muke samu akan tsaro muke sa su ne ya sa ba mu da kuɗi da yawa da za mu samu bunƙasa eh, sha'anin makaranta a jamhuriyar Nijar kagan da ya kamata shi ne ya sa muka kwatanta musu shi ne ma ya sa suka gane ya kamata a tattamna a kawo ma makaranta Nijar taimakon da ya kamata. To yanzu haka kashi nawa bisa ɗari gwamnatin Nijar take ba Eh, take sa cikin harkokin tsaro a yanzu dai kashi goma sha biyar zuwa goma sha takwas ne a cikin ɗari to idan an diba wajen harka ba da ilimi kashi ashirin da ɗaya cikin ɗari so wannan kuɗin da za a baku za ku amfani da su ne ku taimaka ma 'ya'ya mata paske kamar kun ka sani 'ya'ya mata su ne wanda suke samun matsaloli da dama wajen samun ilimi babu kasan da zai je ya tsaya ya ci gaba a duniya in bai sa sha'anin harkokin mata ba a gaba shi ne ma yasa tambara mun ɗauki wani kuduri da yake cewa dekare decree ɗin da muka ɗauka don a tsara ba mata aikin da za su sa su yaran su lakwal kuma yan mata in mun sa su lakwal din ma su zamna su yi karatu su yi abin da zai sa su zama manyan gobe kun ga eh, in aka ɗauka a duk duniya mata su ne gaba kai ba duniya ba a sha'anin makaranta ba ko a gida ne ai mata ne gaba ba maza kurin bi min mata muke yi in muna so kasar mu ta ci gaba dole sai mun kuna da karatun mata shi ne sa shugaban kasa Muhammadu Isu ya ce a ba eh, makarantar mata karfi fiye da nama in ya so na maza din. Shugaban Muhammadu Isu bisa ga dogo batun shugaban kasa ne Muhammadu Isu mun san da kakin eh, ya dauke targar mulki yi alwashin cewa za a ba da karatun makaranta zai zama a eh, majanan ba za a biya ko dala ba. Mm. daga yaro mai shekara ɗaya zuwa shekara goma sha shida sai abu ya birkito a yau kamar da muke gani wasu makarantu masu zaman kansu gwamnati ne ba ta taimaka musu da ya kamata mi za ka ci akan wannan lamarin a'a yau shi ka san sha'an demokrasiya ne in namiji ya ce yaran shi suna so su yi karatu a cikin gun da ake ibiya musu shi ne kwata a kan shi da ya faɗi mhm. za a ba shekara yaro har zuwa shekara goma sha shida karatun na kyauta ɗin nan yaran talaka ne mhm. muhammadu yusuf so yake yaron talaka ya zama wani abu mhm. bai ce ba a yaran eh, eh, tajiri ma in yana da kudi ya rike kudin shi a gida ya hana shi biya a'a wannan sha'an demokrasi ne ba abin da muka iya amma abin da muke so yaron talaka ya zama wani abu a Nijar wannan din baya yiwuwa sai yi karatu goma sha shida na mine ne mhm. yaro in ka haka eh, ya shi yana shekara hudu yana shiga abin da aka ce preschooler mhm. ya shekara biyu preschooler ya shekara shida primary kaga shi an shekara takwas kenan in ya shekara hudu a college sai ya ji haka mai samun birebe din shi ya shekara goma sha shida so muke ne yaro in ya shiga lakwal a shekara hudu din nan har ya kai goma sha shida nan sai har ya kai turazin mai birebe din nan mhm. kar a ce ya bar lakwal ko yaro ne ko babba ne a ce ya ko kada kaɗan ne a cikin harkokin boko ko da kaɗan ne ya fita daga cikin jahilci bisan yakin da jahilcin ne ya sa shugaban ƙasa ya ce in dai ɗan nijar ya shiga boko ya tsaya har shekara goma sha shida to sai yanzu aka kwana kuma muna ganin kama har yanzu akwai malaman makaranta da ke jama'in kwantaragi wanda har suna kuka suna tambaya har yanzu ba a biya su albashinsu ba ya ka kwana kan wannan lamarin ni dai a sani na duk an biya su babu tabbat zamun da eh, na ɗauki wannan minista ɗin a shida akwai ɗan laiti-laiti da ake yi amma yanzu babu laiti duk ana biyansu. alhali shi ya sa waɗansu mun samu lakwal da ya kamata bai kamata ma a gina su aka gina su yanzu so muke ne 'yan gunduma su da kansu diba ya cancanta ne a gina lakwal a gurin nan ko ka a kara gina ba mu mu za mu ce musu aku gina a wancan gari ba su ya kamata su diba garin nan ya cancanta a mashi lakwal ko a lakwal shi ne ma yasa da don a sama ake yin shi sai mu samu lakwal da bai kamata ma a gina shi an gina shi shi ne ya sa kuma muka samu lakwal a kankanan gari na Nijar yanzu ina da lakwal lakwal lakwal a daji 656 da yaran na lakwal din gaba daya ba na aji guda ba lakwal din gaba daya bai kai mutum goma sha biyar ba mai kyau ne don dukkansu so muke ne in lakwal za a gina shi yan garin su su kansu su diba ya cancanta a gina eh a gina shi don akwai yara bai cancanta a gina ba don babu yara shi kina aikin nasu to mi zafi akan lamarin wasu jihohi a cikin niger kamar agadas difa a can ƙauyuka wasu har yanzu an ce yaran har suna zamne ne a ƙasa suke karatu ba sa da abin da ya kamata kasan yanzu cikin sha'anin transfer da competence nan mhm. an ce ne kowace gari yan gari akwai kwamitin registration da muke cewa yan gari din su da kansu kamun gwamnati ya musu soro misali mhm. su yi rumfa na ko na kara ne mhm. su sa yaran su a cikin da tabirmi su aje su kamun gwamnati ta samu kudin da za ta ta kira su don mi gwamnati ba ta iya sa a yanzu ba ta da karhin yin ko ina lakwal da ya kamata a gina shi a na gaya maka kowane shekara yara 600 suke shiga lakwal 600 nan anin aka ɗauka kowane soro zai ɗauki mutum 40 kenan mu abin da muke so lakwal ginin soro soro 15,000 a kowane shekara kowane soro in aka gina shi mhm. yana da banci tabul ban nan 25 komin kudin da ke gare mu mhm. a yanzu bisan ka ɗauki bisa shani na tsaro gwamnati ba ta iya ita kadai ta aikin nan shi ne ma ya sa muka zo bankin duniya muka kwatanta musu ga matsalar mu muna so mu yi harkokin tsaro ba sabar mu yi kuma harkokin talaucin gama duniya nan da ya yi yau in ka ɗauki shanin ci gaban ƙasa ba ma Nijar ba ne nan Amerika ma na gani ai mhm. akwai harkoki da ba sa sa ko miye je kakan da ya kamata ya je ko ina an ka jiba yanzu kasashen afirka waɗansu suna na suna yajin aiki a nan suna wani menene a nan harkokin ci gaban ƙasar ne baya yi economic nasu ne har yanzu akwai kris. Mhm. don kris nan da ya gama mu duka shine ya sa ba mu nijar yanzu ba ta da ƙarfin ta ce za ta iya yin kowane shekara biyar tsoro goma sha biyar dubu goma sha biyar baya yi wa ne kenan kana suka ce kuɗin da ake ba ofishin naka kan bai ishe bai ishe ku ba ya kamata kara muku ko ko me ke so ka ce nishar din ne ma ba ta iya daukan wannan din akan ta ko ko an ban duka ma ai ba mu kaɗi ba ne education kaɗin ba ne eh, yake iya ne wannan aikin mhm. muna da matsaloli da yawa in ka ɗauka ba duka dukkan mu muna akwai gunda ba matsala ne mhm. dukkan su yanzu gama duniya ne yanzu sha'anin eh, economic na duniya mhm. crisis din yayi yawa ne ko ina ban ko an ba ni duk birje din baya yiwa ma a ne kadai hmm. tunda birje din na Niger din duka birje din shi ba na education bane kurum hmm. amdi ba amma an yi kokari cikin 100 an ba mu 21 alhamdulillah hmm. sai mu mu ce alhamdulillah mu mun gode ok sai kuma matsala mata yan kwantaragi wanda sun kace su suna da mazan su sai a tura su ƙauyuka a bar mazan su su bar mazan su gida kuma waɗanda ba sa da maza su sai a kawo su a nyamai mi za ku ce akan wannan lamarin fasike sun sun kira mu sun kama kuken sun ce gaskiya wannan abu ba a yi musu adalci ba a matsayin ku ministan education mi za ku ce akan wannan lamarin samun da bara aka yi tare tare nan ba mu tsaya ba mu muka diba wancan miji gireki wancan baki da miji wancan budurwa ce wancan zawara ce wannan namiji ne mace ne ba ma iya yin haka mhm. ni minista kowa mu shan lakwalla mhm. sai in diba misali cikin mutane ɗari nawa suke da suna cikin kilas ɗinsu suna aikinsu nawa ya sauro kuma wanda ba sa aiki wanda ba sa aiki din nan amma suna na zamani an yamai su ne tura daji a cikin mai yiwa ne a samu mata arme a cikin a samu budurwa a samu zawara a samu namiji haka muka yi da amma yanzu mun ɗauka ne wannan ɗin tun da ya wuce guguwar ta wuce da vakansa ya zo dukkansu maza misali na wanda suke kewan yamai su wajen hudu na hudda na aika su daji wani jiha amma matan da suka tambaya su zo nyamai duk an maida mahi yawan su an maida su mhm. hmm. ba ma ko gobe na ce musu bani iya kawo su nyamai amma suna so kewayen nyamai sai kawo su mai nyamai gari ne bani iya kawo su domin an nyamai din babu bani da makarantar da zai ɗauke su duka libaha yanzu ka ɗauka nyamai ina da mata mushina mhm. dubu biyar da dari biyar da sittin da uku ka san maza nawa gare ni ɗari talatin da biyu kenan matan sun yi mazan yawa matan a daɗin ma matan sun yi mazan yawa kowace mace so take ta zamna a yamai eh, yana yiwuwa shi sha'anin aikin gwamnati wannan akwai aikin gida mm-hmm. wannan tabbat ne addinin ma ya ce yaro da ma'uwar shi da uban shi zama a gida su tattamna gida amma akwai aikin gwamnati mm-hmm. shi aikin gwamnati in kana son shi ka tsaya ka aikin ka in kuma a'a aikin gidan kake so kai sai ka zamna ba dole bane ba mhm. amma ni in ina nan zamne na sa aikin gwamnati gaba gwamnatin nike diba wata kuma daga bayan diba gidan mhm. ko gobe haka za mu yi ba ni iya cewa a'a wannan baiwal Allah kan jala eh, mace eh, ya hudu gare ta ya goma gare ta a'a ni a can ba ɗiyan nata nike diba ba yara nawa ne suna zamne suna jiran eh, mushe to yanzu kun zo na amurka kuma akwai batun cewa bankin duniya zai baku wannan kudin wani alwashi za ka ba mu lallai cewa wannan kudin za a sa su za a yi amfani da su wadda ya kamata ai in ba ni eh, da gurin wannan din mhm. ba zan zo nan din ba ma in yi zancen da alali ba za ka sani ba mun samu kuɗin da sai can can kurum yawo ne ya kawo mu a'a kuɗin nan za mu kawo su ne mu kwatanta ma jama'a gashi mun samu miliyan tamanin kashi a hannu sun kwatanta mana kuma mu yi wani takarda na miliyan ashirin ɗin nan za su taya mu mu cika miliyan ɗari ɗin kaf muka same su a hannu za mu yi abin da zai sa kowa ya zo ya gani an samu kuɗin nan kuma ga abin da aka yi su da kansu ma karkamanci da abu guda mhm. akwai wani proje da suke ba mu kuɗi yanzu ko eh, akwai mcc akwai e, wani proje na cewa e na education ne mhm. kowane wata uku suna aika mutane su riba cin kuɗi na kuna aika kuna kashe shi da hanya mai kyau ko dai kuna sa aljihun ku ne hmm. kowane wata uku dan wannan din ma mun kayyada da su daga sun bamu a cikin aikin zai fara cikin august hmm. daga sun bamu kuɗin na cikin watan august mun fara aiki da su hmm. za mu ce gashi eh na farko ga abin da za mu yi da su kamun nan ma kowa ya gane ma juna daga august nan mun samu december za su aiko mutane su ce ai eh, kuɗin na wata uku da muka baku ina yake ya mu ce gashi abin da muka yi da shi sun kwatanta mana mu yi da wuri-wuri mu kashe su a cikin hanya mai kyau daga mun kashe su kamu wata eh, shekara na uku ya kare ma za su kara mana waɗansu kuma miliyan arba'in bisan shi mun kare da wuri amma mun kashe su hanya mai kyau muka ce wallahi zamu kashe su a hanya mai kyau ba za mu sa su hannu aljihun ba kene yanzu kuɗin suna a gare ku koko ba a zuwa mu ba sun ce mana su je ku je ku yi ku gaya mana kamun nan zuwa august bisan wani hanya za mu kashe su mun fara tattauna kenan mhm. kuɗin mun same su suna hannu bai zo wajen mai suna wurin su mun sa yarjejeniya cikin kamun nan zuwa watan ogis nan za mu tsaya ne mu ce eh hanya na farko ga da za mu sa misali ashirin hanya na biyu ga da za mu sa misali talatin hanya uku na kusa arba'in da biyar hanya na hudu biyar haka za mu tashi mu tattauna da su mu aika musu su ma cikin wata uku za su aika mana mutane su gani tsarin nan da muka yi yayi kuma yi ba mm-hmm. mm, daga nan kuma august ya yi sai mu har samun kuɗin mu je mu aikin da ya kamata mu ma talakawa mu kun ji daga wurin ministan ilimi na jamhuriyar Nijar kuma kun ji ra'ayin mutane daga Nijar ɗin kansu wanda wannan lamarin ya shafe su. Cikin duk magana da ministan nan ya yi, babu wanda ya birge ni kamar maganan da ya yi na cewa mata muni a gaba. Duk wanda ke neman ya ɗaga kanshi, ko kuma ya ɗaga ƙasar ko ta inda mm, waɗanda yake zama tare da dole ne ya ɗaga mata. Zara'u ya Haka ne ilimin mata yana da amfani saboda ci gaban al'umma. Kuma bankin duniya a tsarin da suka fito da ya burge sosai. To mun gode. Jama'a dai duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni wajen hada wannan shirin Julie Gresham da mu na yau muna ce muku huta lafiya. matasa hakkin mu